inna eh, inna haka ma ka fata abu haka ma ga kusurin hmm? ya kai yawwa tun da su biyu ne musamman ne ka dinga ba su san haƙƙin su sai ka fi jin daɗin fassara in haka ma ko ga ka ji ko sannan ka ne aka la mai dake ba mai kyau ne ba da irin wannan ya fi kyau dalla dalla bushi da fi kuwa ba a saka a kaga ai su biyu sun yi hukunci sau biyu suka tafi suka kuskuren su sau biyu ka zai mai ka aka ta rayin da aka ta ku haka ma kafa wanke nan fi na fihi badanatun bi shafi kuma yi magana da shi a fili aka ce da shi haka ma kar sun yi hukunci kuskure cikin abin da yake da kuma yadda suka bada akuya suka ce akuya za ka hukunci ka gani kuskure kuntu fa ina kama hakamani idan masu hukunci biyu suka yi hukunci fi jaza'i fa'idin asabahu muharibun wajen sakamakon naman farauta da maharibi ya kashe a عليه فأصاب المحكوم suka yi daidai da hukuncin. وكان أمرهما أن يحكما أن عليه بالجزاء يعني لما يصير كنشي دفاقية من النعم من النعم ففعل ثم بدا له أن ينصرف إلى الطعام شو أنا كما كنشي الشيطانين سوى كما أبنشي أو الصيام بعد ما حكم بأن سنبقنشي أكاسا بالنذير من النعم da ya kawo watan ku sai na dabbobin gida to shi ka tun da guda uku ne sai ka so shi a dawo masa da hukuncin nan kan abinci ko azumi wa an yi hakuma alaihi gairahuma au huma wani su tana wa an yi hakuma alaihi gairahuma ko dai wani zai musu hukunci yi eh, masa hukunci ko kuma tsotsin su dawo da hukuncin nan kan wannan قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ni ban ji wani magana takamaimai daga maliku a kan wannan ba a ce kamar a yi ma hukunci da kasan a ce ba ka yadda ba sai ka sake kalla magana tun a ce to yanzu za a maka a kana son a yi maka hukunci in ma da aminci ko da aminci. Wuce to ni ban ji maliku ya fashe wani abu ba a kan wannan. ما سمعت من مالك فيه So, to tun da bai ji ba yanzu a matsayin ka kai kuma habar mazhabar baya baya ku ne kana taya daga cikin manya manyan ɗaliban da ke gaban shi wanda abun da ya fakara kai za ka zo ka bayan baya ko kai ne kake faɗi kike ce ni lahu dalika yana da wannan an yarjiya ila ko ila ayi dalika sha ai kaga an samu kan hukunci sun yi hukunci zai ba da rago mai shikka ba. ko shi kuma ya tafi yana kan a canza ragon nan ya koma abinci ko ya koma azumi kaji zai iya yiwa ba da tare da yi yaka ba kiman ragon za a yi wa da abinci ragon na buhu na wadai saya na shinkafa zai sai buhu kafa na shinkafa to shi kenan zai fada na shinkafa a'a azumi ya fi so sai a duba shi ta fannin mudun nabi nawa ne in ya kai mudun nabi kaza to zai yi azumi adadin wa'annan bai da kasa kuma ya yi da yake da wancan hukuncin na farko ya fi na kusa yi wancan ya fita wannan kima ne kawai za ka ce a samu ya haka lika shi hancu ta hali ya la kamani fi jaza jaza'ir sai to wa'in nan masu hukunci a bakon farauta za su kasance eh, ko dole imam aka da imamu ba ku kai shi ba ko dai ba imamu ba dai imamu kala na'am da ya duna ku min na'am wani da min al man kala kibalahu duk wanda ya taso daga musulmai ya nufi wanda ke gurinsa ma'arifa mai kibalahu ma'arifatan ko ne da suna min gawil adadi bil hukumi wal ilmi idini zalika allazi asaba saida wa hakama alaihi wa zalika jaizun alayhi. shikenan eh E ke rabe ba mutum je kare shi ba ba wanda ya gabata daga waɗanda suke ɓangaren sun da aikin ruhi daban jihi gaban gaba da zan tsakiya abin da yake ma'aiki ne wanda ya tabi da suke wajen sana musulmai mimman balahu ko ainihin ma'arifatan ah, min gawil adali saboda masu sani daga adalai bil hukumi je ya same su wal ilmi ah, wal ilmi ko bi izini zalika kaga izinin wancan imamu ya riga ya dora su alladhi asaba wani gobe da izini dalika alladhi asaba saida a haka ma ga da izinin sa da abun da na aikata su ɗauka su yi hukunci kai su ce Ba kaga misalai ne ja irin alaiki.